ya shirka me take shirka hada Allah da wani a cikin ibada to ya ake ya haka yake faruwa ba wani abu ne ya ba eh ba ne ai yanzu ba wanda zai sake abu ba wanda zai kawo gunki aje ce na bauta masa shi amma ke a cikin shirka akwai hanyoyi daban-daban a kashin gaskiya babu littafin da zaka karanta ka warka shi ka karanta fatul naji kitabun tauhid ko fatul naji ko tafsirul aziz ko duk sharhohin ko ko tajrid tauhid na almakarizi wani babban malami ne ba masare kafin ibn abdul wahab ba yadda za ka farinci menene tauhidi sosai ka kauce ma bid'a da shirka sai ka karanta kitabut tauhid ba shi da wahala za ka yi haddace shi baki daya in kana son karin bayani fatul naji in kana son karin bayani sai kula al-azim to kuma sun hana ku karanta ya za ya za ka farinci me yake shirka yana da wahala ba tajridut tauhid wani babban malami ne ba masare ya riga ibn abdul wahhab ya ma ibn abdul wahhab tsanani a cikin tauhid mas'ala kadan sai ka fahimci sunan littafin tajridut tauhid ba shi da girma ba shi da yawa babu man jama'a sadaqata wa a'malal birri babin da ya zo bayanin wanda ya yi sadaka kuma bai tsaya a nan ba ya ayyuka na alheri ya yi wannan ya wannan ya wannan ya wannan mana ba a son ta tsaya waje ɗaya in kai sallah farilla sai kai nafila in kai azumi farilla sai kai nafila in kai sadaka sai ka bada sadaka in kai alkhairi sai ka bada da zumunci kai ayyuka na alkhairi to za mu ji bayanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a cikin wannan yake babu man jama'a sadaqata wa a'malan a'malan birri babin da yazo na mutumin da yayi sadaka kuma yayi ayyuka na alkhairi wane ne wannan mutum za je shi insha Allah Allah hadathani Abu Tahir وحرملة بن يحيى التجيبي واللفظ لأبي الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن هميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن ربنا سيدنا أبو هريرة الله كرم سيداتي من ذاك الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل السرقة دعي من باب السرقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان قال أبو بكر الصديق يا رسول الله ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها كلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله دول دي يجيب لك يا ابو دابي دينار دينار دينار يا ازرفا كبادة نيرا كبادة دولار كبادة استرلين كبار ريال كبادة ين دبو ابن الله هوري مكه كبادة كبادة wannan كبادة wannan فأنا kana da نمان dola na ريال salim إن nan riyal na nan in ka zo sai naira kawai ka san kai kai ba ka da daraja a dauka a kaskace sai ka ɗebo shi ma ka danka masa ka ɗebo salin ka danka masa shi kenan ka ɗebo riyal ka danka masa ya sa aljihu shi ma ran da ya je umara ko haji yana da guzuri a hannunsa sa'annan ka ɗebo naira ka bayar shine man an faka zaujaini azaujaini sun faini abubuwa guda biyu dukiya ko zinariya ya ba da zinariya din ya ba da azurfa yana da naira ya bayar akwai dala a je ɗauko ya bayar akwai salin a je ɗauko ya bayar akwai riyal a je ɗauko ya bayar duk wanda ya haka fi sabilillahi saboda Allah saboda kare saboda Allah saboda kare addinin Allah ko jihadi ko musulunta da marugawa ko gina masallaci ko makaranta ko raya ilimi ko kula da marayu ko kula da matan da mazan su suka rasu ko kuma makocin ka ya rasu ma ƴaƴansa san girma matar sa ta da komai baka bar sun ji kunya baka ce duk wanda zai aure sai fito duk abin da za a yi ka dauki nauyi sai ka ɗebo riyal ka bayar sai ka ɗebo naira ka bayar ka ɗebo salin ka bayar ka ɗebo dala ka bayar to ga abin da manzon Allah ya ce Allah zai yi masa kai ba dala za a ɗebo a baka ba don dala ta zama kai ɗaliya ko sai take ta kawo duk wannan fitina da kake gani duniya duk wallahi ko dala ke ta kawo duk wannan fitina ba ran da za a huta ta sai yalla Allah ya rijiyoyin man fetur duniya duk suka kafe kowa ya koma noma da kiwo da sana'a nan za a zauna lafiya amma in ba haka matuƙar rijiyoyin mai na ko ina ba yadda za a yi a koma ilafa islamiyya rashida balle a yi jihadi waɗannan kuma a ba da jihadi ba a yi da za a yi abin da ka kara su shi kenan jihadi ruhi na imani in makamai ne wajen da kuke saya sai abin da suka ma suka baka inda kuka sha bamban ne karfin imani da jihadi da kuma jihadi baya yiwa sai karkashin tuta ɗaya wace kasa ce kasa kasashen musulmi duk za ta janye ita ba sai a da limami ɗaya kasan tana bulbulun mai tana yadda ta ga dama nudiya fil jannati sai a kira shi a cikin aljanna ya abdullahi a kira shi a cikin aljanna ma'ana ya shiga aljanna ke ba bayan ya shiga aljanna kuma sai a ce mishi ya abdullahi ya kai bawan Allah ha za khairu ga wani alkhairu kuma da Allah ya koyi maka ga sunan للذين احسنوا الحسنى وزياده هذا خير زاول سواء الجنه شنو الخير بكم عكس هذا خير زاول الخير saboda ka ba da riyal ka ba da naira ka ba da dala ka ba da ka ibu kabar karfa mutane a tsiri sai a ce ha za khairu فمن كان من ahli الصلاة du'iya min babi salati wanda yake yana aiwatar da ayyukan addini duk baki daya amma ya fi kulawa da sallah sai a kira shi a kofar sallah babu salati ma'ana aljanna na da kofofi akwai kofar sallah akwai kofar zakka akwai kofar masu azumi akwai kofar masu jihadi akwai kofar masu kaza wa man kana min ahli jihadi wanda ya zo kuma yana in Allah ya hore masa jihadi ba lallai ne tashi kullum ya raka a goma sha uku a dare ba in ya tsallake sha ya raka sai da wutar ya kwanta ya bacci sai da safe amma aka ce hayya ala jihad ya fi masu tashi ya raka a goma sha uku a cikin dare kazar kazar da kafin ali Allah ya hore masa wannan ya ce ya in kana min ahli jihad sai a kira shi du'iyya min babil jihad wa min wa man kana min ahli sadaqati wanda kuma ya kasance wanda ya kasance cikin mazuwa sadaka wanda yake ba lallai ne ya tashi ya raka a goma sha uku a cikin dare ba ba lallai ne yana nafila yana nafila na bai rai aljihu ko wani wata hukunta ki ba amma aka ce sadaka ana bukatar sadaka Allah ya kore maka wannan yanzu zai ya bayar دعية من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعية من باب الرجال ولكم أين أنا باهي ده حالي مزي بارك رسا وين هذا حالي مزي بارك رسا أين هذا حالي أما باهي لك كرفي حالي أما أكتي أزل النافلة لتنين كأهلامين أكتي كوانا أكو أين هذا كرفي حالي منا وشيك مسي أكتراك باب الرجال باب ما تأزلي كفر قاس تأزلي كنا كفر جماعة كل عوادة أزلي ذات بس شغاء الجنة كنا أبدا حالي قال أبو بكر الصديق كيف إيه سيدنا أبو بكر الصديق يأتي يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة قال الله بني أكرم من قوة الكوكب إلى هاء ما كثير يا ما ضرب يا يا يا سامسك وهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها يا من جعل الله أقول له أكرم أصير زوجك في كوفة سلة كوفة جهاد كوفة زكاة كوفة عزلي كوفة كذا سارب الزمنشي أصير مسير أي بزيس أمون من إيه، دلال درجة فلا لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كما قال لك إيه ذا أصابوا أي سباية الله فاتقوا فاقيدا أكراية سباة يقول كل كارو كل دوس كفر الجنة كفر صلاة كيزونا أزمية تنيني فالزكاة تنيني صدقة تنيني هو اللي أنا تنازق من ذا الله ذا أسامون باوة الله كه جزاء كرائك أبوك وإنم كفوفي كما قال لك إيه وأرجو أن تكون منه ina fatan ka zamo cikin waɗanda bayan Allah da za a kira shi a dukkan waɗannan kokoki ina mana arzu an ta kuna minhu ya maka mai kenan sai na bakar yana cikin waɗanda za su wannan kokoki kenan ko قال حدثني عمرو بن الناقد والحسن الحلواني وعبد بن حميد قالوا حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح وهو السند قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر كلاهما عن الزهري باسناد يونس ومعنى حديثه قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا شيبان وحول السند قال وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا شبابة قال حدثني شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه بن عبد الرحمن انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنه الجنه wannan kali shine سيما masu ما masu kula الجنة kofin aljanna kullu khazanati badin ai fulani ai kowane mai tsaron kofa sai ce ai fulani ai kul ai fulani munada murakkab fulanin idza ruhima yaqulu kul kama yaqulu kama turqam aisha aish fatima fatim ala hadd qawlihi fatima نهلا بعد هذا التدلل وإن كنت قد أجمعت السلمي فأدلل وإن تكن قد ساعدت مني خليقة فصلي ذلك ذلك أفاتم معناه منادى مرقم أي فل فل فل أي فلان هلما يأتي شبه قوة الميدان الكوفة أنا كلا زواني زواني فقال أبو بكر يا رسول الله ذلك الذي لا توا عليه يجي وانا شيني وانا باشي لحلقة لا توا عليه أي لا ألاك عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكون منه sai manzo Allah ce ina fata ina kauna ta zama a cikin waɗannan bayan Allah akan haka za a iya cewa yanke abubakar yana cike na ko ba cikin nafsi ne ko zahiri ne نفسي لك ظاهري ظاهري قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا مروان يعني البزارية عن يزيد وهو ابن كيسان عن ابي حازم الاشجعي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وترانا أن واي غني من الله صلى الله عليه وسلم في دار تحبذ من قال الله لا تكينا وفي بمن لا صلى الله عليه وسلم لمن أصبح منكم اليوم صائما يا أخو تحبينا من أسكين في واي غني وين أسكين هنا فلا ولا يسافر كفر ولا يسافر كفر ولا يسافر كفر في أبو بكر السنين يأذن اليوم قال أبو بكر رضي الله عنه أنا مو ذلك a wannan zaman waɗanda ke wajen sai na bakar kaɗai shi ne azumin nafila yake ana kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sake fadar cewa man tabi aminkum al-yawma janazatan wane ne a cikin yau da yawa ya gari ya je raka janaza aka je aka yi sallah aka je aka binne shi sai kowa ya ce ba wani shiga hannunsa kala Abu Bakr radiyallahu anhu ana sai sannan Bakar ce ya manzo Allah ne hmm. ya yi azumi ya fi ko da za su zuwa ana janaza da aka sanda aka je aka binne sa'an ne dawo kama hanya ya zo ga manzon Allah kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanar ta uku ne yace faman at'ama minkum al-yawma miskina to wani ne cikin ku yau ya ce da miskin yawa yake ne ka ko ko ko bokiti daya ko abinci yake a kawo miskinai a basu ko ko dai ko waina ko kudi yake a kawo miskinai a dafa shinkafa ko abinci a basu sai kowa ya tsuk قال أبو بكر رضي الله عنه أنا sai sai na kai ya manzo Allah ne an gama sai manzo Allah ya sake da cewa qala faman ada minkum al-yawma maridan to wane ne a cikin yau yaje rubiyar mara lafiya aiki na kenan na kowa ya wannan ba kan kafa wannan ba kai to za ka yi ƙarya ba zai yi ba ba yi ba kuma za ka ce yi ne Ala abu bakr radiyallahu anhu ana فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه إيه هو ان انت بيقول لك ايه بس اصرع ابوها قد كنت في قبل قياسه عن الجنه يلا يا ولد يلا كثير وانا فرقه انا عزم الناس الى هناك الثاني من قال لك هو ان انت بيقول لك كما من قال لنا بكره في الشيء بس ان اتفاني اتعلم ومن انت مش ممكن يعيش بعد الجنه من سبرا مغنيكو mun ji kalmar da larabci ko man asbaha minkum al-yawma sa'ima kalfara da hausa jiya shekarar jiya yau ko man asbaha man tabi'a minkum al-yawma yau ne faman asama minkum al-yawma yau ne faman ada minkum al-yawma rana ɗaya rana ɗaya to wannan karabi ne sai rana ɗaya kawai ko ko a'a jiya ya ciyar yau ya yi azumi wani zai kaza wani zai kaza wani zai kaza eh eh rana ɗaya to amma yayi ba rana ɗaya ba fa yayi ko bai yi ba eh dacewa aka yi haka ma'ana kullum sai na bakar zai ka azumi kenan wa'annan ayyukan sai kullum sai ai fannin jinaza sai an mutu lallai ne kullum an mutu to amma da ce yayi azumi an dace yasa ake so in ka waye gari ta kyawuniya abinda Allah wani kai ban san me ka yi ko yana maka da yawa ido ya san za a yi manzo Allah wahayi ya san manzo Allah zai tambaye su ƙarya yayi tsakanin shi da Allah yayi manzo Allah ya tambaya to me ya hada shi ce ai ne daga hannu yayi yake eh tambayar da aka yi zaka tambaye kamar ne gaba da jawabi in ka bore ka ce ai na faɗa kuma na yi ne ya za a yi manzo Allah ne tambaye shi ku da ya ba eh babu haƙƙi ala kifa wa karatul kifa babu da sunan kakaitar wa a tsiyar da dukiya an yi ana an ki an karanta in za ka bar kare ka kirgawa debo debo ka bayar amma za ka kirga shi ɗan sai ce maka ai haba naira dubu ce amma ka ɗebo mai ɗari biyar biyar ko da guda ɗari ne ya samu nawa ke ɗebo abinda da manzo Allah bare kar ka kirga za ka bayar za hannu ka ɗebo ka mika masa haka kai ma Allah zai baka ba sai an kirga ba ba haka bane hmm. saboda kirgawa din kana kirgawa sai ga shi dan yana maka wahayi amma kai muka bayar kike ne ya ga hannunka daga baya to ya za a ce kai hakuri eh eh ya eh. eh. eh. ce ya san naira ɗari biyar ne ya san naira dubu ne ya san dubu biyu ne ba yadda za ya bada dubu hamsin matakar za ka kirga ba yadda za a kai inda ake so zai ne na ɗan adam sai ɗan kuma na ai ba su aunawa in ya zama hakki ne na zarkar da ka ko zarkar ne za ka yi aunawa amma aka zo bai baka bayar in ka bai baka bayar in ka auna ya kai kwano uku sai ka shinkafa ba wannan shinkafa turai shinkana uku amma ka ɗebo ka juyi zan daga buhun koren ko mene ne ka bayar baka san kwano uku ka bayar ko kwano biyar ba za ka ji zafi ba ko wanne ne ya fi wannan shi قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص يعني ابن غياث عن هشام عن فاطمة بنت المنذر an karbo daga Fatima bintul Munzir an Asma binti Abi Bakr radiyallahu anha an karbo daga Asma yar Abi Bakr radiyallahu anha qalat take qala li Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam take manzon Allah ya faɗa min an fiti kitiyar a wanda yi ya ga ki bayar a wanda yi ki ɗebo ki bayar wala tuhti kada ki ba fa yuhti Allah alaihi sai ma Allah ya kirga mai kada ki kirga ɗebo ki bayar haka nan Aisha ayin azumi da rana da yamma da ke ma yaro sai wuce ma ne wanda ke kai ma ne a makociyar mu sai baki kai sai da aka zo shan ruwa tace ai sai yaro ina abin da zamu sha ruwa tace ai kin dai bikin bayar tace ga ka kin tana min cewa mana azumi na sai kai abin da zamu cin hadisi mun da ko haka ake bayarwa ake dukiyar ka mallaka kaje kare motar da ake kaiwa naira dubu goma shekaru ashirin da kwanci ashirin da biyar ya rabu miliyan ba karama ba wannan bisa Allah hana ka sai ka dauka kai abin da Allah ke so shine sai Allah hana ka

هاجم قال حدثنا هشام بن عروة عن عباد بن حمزة وعن فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انفحي أو انبهي أو أنفقي ولا تخفي فيخفي الله عليك ذلك الكرغة كما كما قال الله في بيت الكرغة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وهكذا قال الله فلا ماذا قال في الإنفاق ولا توعي fa yuhi Allahu alaihi kar ki tsoke baki hadisi ko baki jikka sai ma Allah ya tsoke miki hana mace kenan manzo Allah ki faɗa ba mace manzo Allah ki faɗa ba ina ki samu zai zo bi waya sai zai ya manzo Allah ba ya komai sai abin da bai ya kawo maka zan yi cewa manzo Allah ki dole kana sallah da sai ka kiyar sai ka bayar amma ka koya sai ka shine ke haifar da wannan halal abubuwan da suke kowa ya tambaye shi duk sa da ka tara zuciya kace kai kai kace so ka ji dadi to kuma ka fi kowa rashin jin dadin rayuwa ba za ka bar sanin kwanciyar hankali kwanciyar hankali ba shi tsara mulki ba shi tsara dukiya ba shi tsara menene menene kwanciyar hankali yana cikin yi abin da Allah yake kai yi abin da manzo yake kai ka bar abin da aka ce ka bari za ka ga kowa samun kwanciyar hankali ko da ka san abin da za ka ce قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن عباد بن حمزه عن اسماء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها نحو حديثه قال وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني ابن ابي مليكه ان عباد بن أب... ان عباد بن عبد الله بن الزبير اخبره عن اسماء بنت ابي بكر انها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اسماء ابو بكر اكبر ما كان من الله صلى الله عليه وسلم بس تجيك رياضه ولا تكون وبنت شيني انت الثانيه اثنين اذ ما في الغاية بس تجي ميجي شيني وانا فتجي يرفع تجي من الله بقى وانا في شيء اي شيء من غير من تكي تزوج من الله فقالت تكي يا نبي الله يا النبي الله ليس لي شيء بانا ملك كومي بانا كاسوي بانا ادوكي بانا da wanda ke ba da wani abin da zai fara kuma da aka da zan da ba ba abin da aka mata ma ya kake ko da zai ba da sai laisa li shay'un illa ma adkhala alayya zubayr ba da miji ne ya kawo ya kawo na abin ɗin na asibiti ne mako mako ko wata wata yadda ake ba dole a mace ba ba jin daɗi bane in kawo mace kullu a kawo kwanan masara da yawa a kai kasuwa a kai yayin da za ta ji daɗin rayuwa a kawo abinci kashi kadan kadan ka mata gwargwadon abin da Allah ya kore ga naira ɗari ga naira da ga naira dubu biyar ko wani ko sati biyu ko kowane wata ita ma ta yi walwala ta san wane ne mutu wa ke abu sai a ya manzo Allah ba na mallaka komai sai abin da Zubairu ya kawo mu فهل علي جناح أن أرضى مما يدخل علي أقول لك نياك نباير كون يجب يجي بون نباير قال فقال قال لك اربحي ما استطعت كباير وقدتي كتبوا كباير ياغا كباير كتنفتوا كباير أربحي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليه كذا كذا كذا كذا بما الله كذا wannan idan sai na abubakar kenan har sai na abubakar har uwar na aika matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma gaban manzo Allah yake fadar ba yadda za a yi kake ba yadda za a yi ka bayar gwargwadon iko na wanda ke mallakar miliyoyi za miliyoyi kada ke mallakar dubanni ka bada gwargwadon abin da Allah ya hore maka wanda gwargwadon abin da Allah ya hore maka aka ce ko da tsagin da kino ne kino ko ai ne da kai ka tsaga ka aikata rabi lafiya ka ci bi ka je ka zuba sai ba haka bane wanda kai zaka je ka ina ka je ka zuba shi wanda ka aika kuma ka ba wani shi ma matsayin da zai zuba amma kai sai ya maka ina ya ka lafiya shi ne naka shi ne abin da za ka faɗi da su mace kenan aka ce tafiya ko mata kenan aka ce tafiya alkhairi ko ma'ana kowa kan na alkhairi ranar lafira din nan ba wani ina baka ranar lafira ba zai zo ranar lafira ce ni ne abokin manzon Allah ni ne sani ya sunani ni ne ya ta take karanki manzon Allah yana kasar ka nan aiki na kasar ka kun wata na ta kanta kun na ta kanta jiya mun aiki Allah zai gana kai ba kowa tsakaninka da shi ka kalli da ka kalli ka kalli ba komai maza Allah ya ce ku kiyaye kanku da wuta ku kare kanku da barin wuta komai tsantsan da sadaka alheri ke saboda ka'ida ta rayuwa Allah ya halitta kai raba su wa in sai jarabe shi da wa in sai jarabe shi da dukiya dukkan su ba wanda ke nuna Allah na son bai kana kala ko Allah na son ka kana mai kuɗi a'a sai wanda ya jarabawa din to duk duniya ka'idan da ake tafiya da a zauna lafiya sai aka samu akasin haka a Najeriya duk sa'an da Allah ya baka daukaka kan rajin hankali da kake kai kai za ka wannan noye wannan daukaka don kana gwamna kana shugaban kasa kana minista kan hannun ka dama da abuwa wani hannu ya fi daraja dama ki dauki rija za ka yanke farce ka za ka yi ma abu hidima ka ya abin zai tafi zai tafi lafiya da dauko hausa ka yi ma da marwai sai ji dadi kana da mulki kana da kusa kaza kana da dukiya dole wani ya tsala ka noye ka haka ka'ida sunna ki ta Allah madaukakin kana da naira miliyan ashirin suka ce abin da yake zai gina gida na miliyan ashirin na ba da haya ba mu kuɗi kai da ke mallakar ashirin kai ne karshen wanda zai more gida tun daga ran da ka fara tunani za ka gina gida sai kowa za ka kai kana bayarwa nan a tsari sai ka ga biyar ka sai fasi ka ka biya shi wanda zai share wajen sai ka biya shi kuɗi wanda zai haka sai ka biya shi kuɗi mai yashi ma sai ka biya shi mai tunji sai ka ba shi mai roji sai ka ba bashi magini sai ka ba bashi masu komai masu tsari da ma sai ka basu kuɗi har a zo a kama gini masu yi kabiya masu kwado har mai tanki sai ka gama biyan kowa ya ci moriyarsa sa'an kai ne karshen wanda zai ne sai kowa ya gama ci moriyarsa sai daga ran ka fara wannan majini da mai sharar wuri da masu hakan rami daga ran nan da shi da matar da ƴaƴan da za su ci moriyar wannan dukiyar ka ba haka bane ɗan kumin daga ran nan sai da siminti zai mori wannan dukiyar ka shi ma ya ce sai matar da zani ya sai masa abinci dan rodi daga ranar tun daga ranar kace za ka yi gini cikin wannan miliyan ashirin da ka ɓoye ba ka san a sama ranar ɗan dan rodi za ka yi ka dan ɗan rodi zai mori dukiyar da ka je mai matarsa eh biya kuɗin makarantar alta sa'an nan majini ko kana sasa ko baka sai ka ba ka ba shi da ka ko baka ba shi dan sai ka musu dan ashirin dai ka ba shi da kuɗin karkai aiki sai ya gina ma masu bulo mai shayarwa masu barwa ko ruwa sai ya ci moriyar wannan dukiya da shi da ɗayansa da matarsa da mukarrabansa sai an gama gina gidan baki ɗaya an sa labule an yi an sa komai ba na zuwa dan kama ba kuɗi sai bayan shekara biyu ko uku ko biyu yanzu kai ke da dukiya mai mallaka dukiya daga yau za ka fara kuma wani ba haka ne kike tafiya ba to sai aka samu aka ci haka a Najeriya shi ke kamar shi ke da kuɗi da shi ne aka kana kowa ya ba ba ba kaza ba yau da rayuwa za ka ji dadi ba rashin hankali ne wallahi ba rashin akwai matsalar abubuwan da za ka yi su maka alheri amma saboda saboda san dukiya da sama yake sai ka yi hanyar da za ka cutu kanka kai na gane ko misali dan adam duk yana bukatar yana son kuɗi yana son mulki yana son daraja da ɗaukaka ba haka bane akwai arne kafiri nan kuma ne da shiga a da uku yana da hakuri yayi hakuri kan abin da yake so da lokaci ya kai arne ne zai zama shugaban kasar ba haka bane ya ce tun da na sha wahala shekara ashirin da bakwai sai na mulki sai ka bar shekara ashirin da bakwai ya ce tun da ya sha wa wahala shekara ashirin da bakwai duk dukiyar sai ya tsira makansa da ya shekara ku yace a kawo wani shi ma yayi ya koma kauye sai yana da ne kalkar wannan sai ba su gargar ɗaukaka a duniya abin da ya rana ce fara shi ne sai ya yi shugaban kasa amurka ya kwanar da ba abin da aka yana shugaban kasa ingila ya wannan mahaifin na amurka ba ina hankali nisa zai saka mutane ne fitar da kasa kuma yana kwanci kauye dan Allah ya mulki din da ya dace sai ka zarge yana da bakin cewa zuwa wani zuwa zaka je ka hada baki sai ka zarge din zaka yi zage su da ka ɗaya duk dukiyar ina zaka je ka je wajen su yi zage su ba ba yi wa kana bukatar mutum kana bukatar Amurka da baka dala sannan kuma shi zaka da shi ba zai taba yi ba idan a ce kowa haka yayi sai ka samu ka samu kuma ka samu daraja ka yi mulki kaza ka kunne ka mulki hannun fara hura ba ka bane ka zo ka shiga kurku daga kurku ka zo ka saki hawan muni kai ne kai na biyu a cikin duniya ran kuma Mandela to da kana kan daraja da mutunci shekara hudu da cika ka ce a na gaji a bawa da ka zama ku bande demokradiyya a duniya ce Najeriya ta zama uban kowa dole ta aje tarihi da ba wanda ta ba a cewa biyu kana ne ka mulki hannun farar kura to a nuna mana a India ko a nan wannan zai ce maka san demokradiya amma ta ka zaka a a sai kai sai ka zarta sai mutum ya kare kuma zo kace ka hakuri yanzu lallai ne kuɗi ne lallai sai mutum kuɗi kada ya buƙata makami kada ya buƙata ba a buƙata da kyan suna da mutunci da ɗaukaka kana ana kusan da ka siya da ma'ana ga jina girma na bayar farko ga shiga na biyu kuma ni ne na biyu a cikin tarihi daga kurkuku na kuma gina yake shugaban ne ma da kurkuku na shugaban kasa na yi farko na mika mulki hannu mara hula ga shi na biyu na mika ba ko wanda ke sai zo ya zan bashi dole duniya a girma maka ba Najeriya ba ka zama fara of democracy kenan uban democracy kenan babu wani kasa kure da zai ce maka ya san democracy ne ka ce nawa ka bayar ke juna bayar amma aka buga ba sai ka sai an yi sai kaza sai kaza sai kaza to shi kenan ka ga na ka ba abin da kake so kai sai da haƙi sai da damar ka ta tsare ta kule zaka da dama yi kuma sai na hakura wai ko lokacin da kake da dama yi ban yin ka sai a a girma nake so ki nake idan muka ta da mutane suna fata manyan sai musu da rayuwar yara sai rayuwa da rayuwar yan jada sai musu da rayuwar mara su yi sai musu rayuwa rayuwar yan kasuwa yan menene da menene dama sai ka samu mutum ya samu girma garda a duniya baki daya amma sun ne وملك لا يبلى لا هو نبر ملك لا يبلى دك وملك بس باب الحسن على الطلقة ولو بالقليل باب اللي يقول لعب وقف أنا فأسر وأنت لك قولا أنت الطلق قبل لك من لك كباير ولا تمتنئ من القليل للتقائل kana cikin baya da kasar saboda kana ganin ka bayar su ke nan a matsayin na haka matsayin da kuma ba da kuma naira dubu ɗari kana ji kunya kamata ya ake kamar na ba da biyar ne da shi ka ce ko kuma kullum dubu ne ko da kamar bayar ba a'a ko da kwandira ne bayar abin da ake ko da su tsaya Allah ya koyi maka bayar zan yi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا الليث بن سعد وحول السند قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يا نساء المسلمات من الله صلى الله عليه وسلم يا كما مسلمي ما كان مسلمي لا تحقرن جارة لجارتها kada ki rena abin da zaki ba ومن na taimaka mata ko min tsantsantar ta ko da a ce ba ki da komai ruwan zafi aka tabbata aka ga kuka aka zuba aka sa magi ko jikiri kada ki rena wannan in mako ce ki ba ki da wannan wannan ruwan zafi da aka fada kuka da aka da aka sa magi ko jikiri din sai ki da ki gani ya ta wannan aka da wannan kafa ita kuma ke da ita wani matsayi haka ce ki ba ki ba shi ne maza da ke ko da kwafatun dan afiya ne ko da me me ke ki kwafatu me ke ki kafa ne maza Allah ke ko da wannan ne kike kai ki ba kada ki rena ba ki san abin da Allah zai yaya miki kira ranar lafiya to in ya zama haka ku saba kira ko dan tabbata wancan aka ce ku bayar wannan sadauko zinariya ka bayar wannan sadauko ka bayar ka bayar nan kuma aka ce ko da abinci ne dafa ko man rashin dadin shi ko man tabbata ko man tabbata ce ki dai ba ki baya kada kire na wannan abu to ina ga wanda za ku bayar da abin da ya baki me matsayin a wajen Allah ne yanzu maza ake su sadaka maza ake su sadaka an babata tsakanin su yana cikin abubuwan da ake shir'a musulunci tana yana cikin kallon da jama'a da kallon babu fadli ifadi sadaka babin da ya zama fadalan koyi sadaka in za ka bayar ka bayar saboda Allah ta koyi mun gane ko amma an gana so a gina masallaci ko makaranta ba nan dai bane in kun ka ga koyi waje ka kawo ka bayar a gani a ce ai wani ya bada miliyan ɗaya sai ga wannan kimanin ba sai ba da sabada ba ka bane amma ko wani ce kuka ya ajiye a ce ana kan nan ana mun da kuma mun ko ta mana sai ya karatu ya fi mu da makaranta karatu yana da matsaloli da makaranta ne hukuma kanta tana da ake gebo budget ana sa makaranta da aka gani ina ga mutum kai zaka je zaka je ka nemi kuɗi ka gina makaranta zaka je kowa za karanta sai ka tashi neman waje zai ka duk wanda kake da wasu sai kai mamaki kina san da shi ko yarda to karanta da mutane ka za ka lokacin da kake kai lokacin da kake kiriya lokacin da kake kaza da mamaki amma ba ki kaza ba ki addini ba ki komai sai bi da kai yanzu a duk ɗan shi ke gina makaranta shi kadai karanta da duk abubuwan da ke ciki shi da al'amuran ba ba sai kowa ba da kuɗi mun gane قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن مثنى جميعا عن يحيى القطان قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال اخبرني عبيد بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الله صلى الله عليه وسلم سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله وتنقص ranar lahira mutum bakwai musabatu mutum bakwai ranar lahira bayan alkhairin Allah bai bayan aljanna da zai tasu akwai alama ta musamman da za a yi su a gano cewa lallai wane wane wane ya kai wata yi kalwa rana zafi yayi zafi kowa yayi guni wannan guni ya kai masa ruwa wannan asibi wannan arolo wannan sai Allah ce wane a sa wane cikin inuwar Allah duk inuwar ta Allah ce amma ce wannan a yin idafatu min a sa wane cikin inuwar Allah wani ba a dauko shi aka ba wani ma a dauko shi aka ba wani ma a dauko shi aka ba mutane guda bakwai ba wai sai ga aka yi daya biyu uku mutum bakwai ta inuwa ta kiro a duk wanda irin wannan aiki in sun yi miliyan in sun yi biliyan Allah na da inda zai karɓi wannan to waɗanne ayyuka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗanda suka yi ranar ta'ira Allah zai ba su jibril girma wa bawa musamman a ta cikin wa Allah su da kishin ruwa sun zafi ranar farko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaga sai fara da abin da yake alfanu mutum bakwai ɗin duk guda shida kowa aikin sa kan guda ɗaya shi ne aikin sai shafi kowa saboda muhimmanci sai aka fara da shi sab'atu yuzilluhum Allah fi zilli yawm al-qiyamah yawm la zilla illa zilluhu farko sai sai الإمام العادل وكرواية إمام العادل وكرواية الإمام العبد لإمام الشوغباء عادل إمام الرجل عادل shugaba adili shi ne wanda zai dawo aikin kasar la yuzlam inda ahad ba zai yadda a zalunce ka dan zama ba ba zai yadda a zalunce ka dan zama ba ba zai yadda a zalunce ka dan ka zama ba ba zai yadda a zalunce ka dan ka zama ba ba zai yadda a zalunce ka dan ka zama musulmi ba ka zama ba adalci ba zai yadda yana ji yana gani a ta annabi musa bai ce yi na yahuda ne kace nawa ne ba zai yadda yana ji yana gani a zage annabi musa bai ce nawa ne to balle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba hauke zai je kasar dukiyar bawa ya kwana lafiya ya yi ciniki dukiyarsa lafiya bayar bai zai zo ya kwana sabon gare lafiya dukiyarsa lafiya inda zai zo ya kwana sabon gare lafiya dukiyarsa lafiya bayar bai je kasar ibu ya kwana lafiya dukiyarsa lafiya saboda duk karkashin ilmin aljinahul adil yan musulmi irin shi sai sa da ake a adalci ake bane kasance a jin musulmi ba da zama a zalunci ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka baka shirya magana aka fara masa ne Allah ya kokar da ayoyi guda tara yace ne illa anzalna lita kuma bima araka Allah wa la takun lil qa'imin aka ce musulmi qa'imin asina wala takun lil qa'imin khazina saboda Allah ya musulmi saboda Allah ya kuwa bayani shugaban kasa ya je karanta musulmi haka ya addinin musulmi ya addinin kake wala takun lil qa'imin khazina واستغفر الله ان الله كان ولا تضع ولا تضع ولا آية لا ترى idan ka yi kuɗi za ka zare ki ba ko ka zaba hauke za ka zare ki bayar ba ko ka zaba hauke za ka zare ki ido ba ko ka zaba bayar za ka zare ki bahaushe ba ko ka zaba bayar za ka zare ki kaza ba dan ina shugaban kasa ina kabila ka ba zan yi daga kashe mutane mutane kasa ba adalci haka sai ai adalci kowa ya kwana Najeriya inda zai kwana lafiya ya tashi lafiya to wannan kai shugaban shi ake bukata ina za a je a nemo shi da kuma za a je a nemo shi dauko shi za a yi a yi mai yanzu da karfi za a kawo shi sai shi za a yi abin Najeriya ke bukata abin da Najeriya ke bukata kenan ya fito duk inda zai fito yana shiga da kira hawa gurin mana doka ta fara ta ta daraja ta ba wanda yake abu ya a ayyar kafin ka a a ka kafin ka kowa na kafin doka wanda so ka zauna lafiya ne nan ka zama lafiya adalci aka gaza aka zama lafiya dan ne kai sa laka zalunci mutum kai san kiya ta zalunci mutum ne ai ka zaka dan ne mutum zaka zalunci dan ne ba hausa zaka zalunci bayar dan ne bayar dan ne zaka kashe su ana kasa daya laifin kai ko wane ne ko wane ne a samu shi a kuka shi gobe kowa ya Allah ya بعد ما رجعوا بعد ما الإمام العادل shugaban da zai adal dukiyar da Allah ba kasa ba dukiyar ka bace ba dukiyar mitoci ka bace ba dukiyar kabila ka bace ba dukiyar gwamnati ka bace ba dukiyar siyasa ka bace dukiyar kasa ce ya kamata ka gyara kasa da dukiyar a kawo ta lantarki a kawo ruwa a kawo mai a kawo komai dan Najeriya shi ma ya san cewa shi ma Allah ya halice shi ba shi arziki a karsa ya gani amma ba yakin kai ya rinka bin aiki ko yana gani a wajen wata ba a'a a dauki dukiyar kasar maimakon a daida alje a ba turawa a zo kuma ana shakkar su ana tsoron duk sa'an da ka dauki dukiya ka kai musu tun da ka rike ba ka da yadda za ka yi

shugaban kasa ya ɗari dukiya ya azurta kashi matarsa ministocinsa jama'arsa kabilunsa fatinsa to shi da ne na zo ne za ta kai ta kai ke gani shugaban kasa abin da hakkin sa yake dauka fadin sa ba shi ka dauki hakkin sa ba kabilu ka bai ka dauki hakkin sa ba an ba da bada duk sai daga aikin da za ku yi a gaban nan da zai dauki dukiyar ka sai abin da har abada abin ya kwanci wani tun daga sama ni ne shugaban kasa ina son ka na ba ku ne dan kai ne kamar sai ka je ka ci baka je ka tsara son kira dan ne amma ni kai na kaga da kake ta taka kankan kaga yadda mai da dukiyar kasa a gina kasa na ka baka bude kasa ka kuma ka san ba mu da ka kota shi da sai an da abin da kai akwai state government akwai gwamnati da zai dukiyar kasa mai da dukiyar kasa wallahi sai ka manzo Allah ya fara jeje al-imam al-adil to ne ne ba da adil ya ya za menene ko shugaba na gari shugaba adil shugaba na gari إن الإنسان خلق هلوعا إيه. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا لكن بحوشيني بيربيني ابني بتوريني بنغانني بخوانيني القدر نبي يقوم جابنا بخراجنا خلق ولا هل تنسي بغضا خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا in sharri ya zo ba zai hakuri sai Allah ne zarrabe ni da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a'a sai ka hakuri za ka zama da mai tsari mai boka mai kashe kashe mutane mai shirka mai mai mai da hada duk ya kasa a je kuma a je ai kaza ba abin da ba za a yi ba in malami ce ai wannan abin yana da wahala sai an kauce sai sai a kauce a je ai abin abin da za a yi idza masahu sharru jadua wa idza masahu alkhairu ya samu abin da yake so shi kenan daga cikin masu kashe na karaba dan adam daga gani din abin Allah da ya halitta ne sifa da ya tabbatar maka sannan sai Allah ya turo da dole sifofi guda na guda tabbas sai sai me illa musallina alladina hum ala salatihim da'imuna sai waɗanda ke jajewa a kan sallah kullum sai an yi ba daga sati zuwa sati ba ma'ana in aka samu wanda ke sallah kullum to biyar ga wanda ke daga sati zuwa sati ba za a zaba in aka samu yi sati kadai sai kuma ga ma gudu wanda bai yarda da sallah ba wa za a zaba ne sati daya ba haka bane ba da karin yake ba illa al-qadina alladhina ma'ana salatin da'imun سبع أنت إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ذكر الله أكبر والله يعلم إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون صفة تيكنا صفة تيكنا والذين في أموالهم حق معلوم بالسائل والمحروم صفة تيكنا وإلا dukiyarsu da suka tara ta kasuwanci ko albashi aka ce akwai hakkun ma'alum aka ce wajibi ne ta shekara ta kai wajen gaban kasa kudin ka da ka tara halal malak aka ce ka ka bayar waɗanda aka ce ka da kaga da wajen iyayenka ko kai kasuwanci ka tara ko albashi kai tara maka shekara ta kai ka ce ka ba talakawa sai a ce ka ɗauki ka dukiyar talaka a zo ka kanka hankali zai ɗauki wannan صفة المثل ولا في أموال حق معلوم للسائل والمحروم ولا زي برا كبايك ولا بايا برا يا نحتاج كذا تبديك شكرا بايك ويو شو قبل كذا شو قبلنا ومنسا شو أنيني باسا برا شو أنيني باسا روكو شو أنيني باسا زي قبل سيجي شو وأنيني تشمون هذه أبي أبين شكو لبدا إن كان ميمون ما نمن مسافة ما ما تكبو ما تهري جلو كل تكاسني هذا ذاك بيك جلو كل أفكار ثم ما تبدأ ميجي كيرا تساقل بيتا إذا كانت يا قربا مقرم بيت المال أكي بيت المال da gwamna da shugaban kasa da masu da haƙƙi su ɗaya kowa haƙƙi shi ɗauka masu da za a bashi albashi naira uku shekara wata albashi naira uku gwamna za a bashi albashi naira dubu wani wasa ya kira naira dubu ya cire sama da haka lokacin zuciya ya sauki in suna so su sa da gwamna miliyan wata miliyan zai kire wata in ya ƙara sama da haka ya yi ne ya yi bai zama cikin bai zama imamu haka shugaban kasa haka minista haka gwamna haka shaman haka tuma haka kansila haka dun ma'aikaci والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ميتين تبقى تأكل والذين يصدقون بيوم الدين لو أن السكسكة من تاتي القيامة معنا وأن كجرة بانين كرقون بحسرة مباحث لحج سعيكو وحج سعيكوكا ما لذا باشي الباش نيرا أكو شكوة الباش نيرا ومن ذا باشي الباش نيرا دبو وإيوتا يكري نيرا دبو نعم. يكري السمد حكا بوضو زوجيا يقول in kuna so ku sa mu wannan wata in ya zai cire wata in ya kara sama da haka yayi ne yayi bai zama cikin bai zama imamu haka haka shugaban kasa haka minista haka gwamna haka chairman haka kantoma haka kansila haka duk ma'aikaci والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ليس تشبه تقول والذين يصدقون بيوم الدين لو أن السيقف كساوى أخيرانا في القيامة معنا ولن كجرة بانين يفرقون دي هوكبا وبانين يفرقون دي هوكبا وليهو يتقيام في نيما زمت الشيء إن أقدم ملك إذا اكون رانا الآخرة سورة الآخرة دي نلعان زي ذا أي ذا أتمريك ني ميكي هو ملكي شكرا فتو شكرا تقول ميكي أكم كجرة ملكي kafin a tambaye ka dama ka san kana shiga ofis mala'iku guda biyu na nan ko raqib wa atid duk suna rubuta abin da kake a cikin ofis ka kulle kofa ba wanda ya san abubuwan da kake shiryawa ana shirya business yadda za a yi dukiya mala'iku na nan suna shirya business kuma suna rubutawa kuna yi suna rubutawa kuna yi suna rubutawa shikenan kowa a rafiya masa kai an zama munafiq sa'ira wa fi ranar tashi alkiyama za ka zo ma li hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wannan mulki ne har kullu kuma da nuka kullu bin mutanensa ka zaba wane ne ka zaba wanda zai yi sabbi suna da yawan yau sai ka fata hudu ita ne wallazi na hun li amana wa ahdihim ra'una wa inda suke kiyaye amana wane ne shugaban da zai kiyaye amana yaya za a kiyaye amana dukiyar kasa amana ce al'ummar kasa amana ce kiyaye kare kasa amana ce a kanka kowa ya kwana gidan lafiya ya tashi lafiya kowa a kare masa haƙƙinsa a kare masa dukiyarsa da ransa da lafiyarsa da mutuncinsa da hankalinsa kar wani ya ci zarafin wani kar wani ya ci dukiyar wani kar wani ya zubar da jinin wani ya kwana lafiya والذين هم بأمانة وآدم راؤون والذين والذين هم بشهاداتهم قائمون وعد في قيد الشهادة معناه إذا بنت يا كذا يا ثبت بالسوى وأن لا يرث البسيا آآ آآ يرث البسيا باب والجرر فعل كذا مثل إذا بنت صافا تنازيري أبا باتبه هوكي قريبا ba ta ibrahim kadai ba ba ta ibo kadai ba ba ta musulmai kadai ba ba ta kirista sa'a, kowa da kowa ya tattara kar kowa a masa adal addinin musulunci shi kaɗai ya kadai kirista da adalci da ba musulmi ne zauna da kirista lafiya musulmi ne zauna da bai hudu lafiya bayar ne zauna da bauchi lafiya bauchi ne zauna da ibu lafiya kowa a cikin kowanne ne akwai tsarin da addinin musulunci kawo ba shi bane ake wani kafa mulki za a da hana yin kiristanci za a hana kirista yin ne da menene tun da aka fara mulkin Najeriya sardauna ba wanda kai cikin addini ko kamar kiristanci wani irin al'adata ne bai musu ba dan shi da ta fara da mai ma ya kafi shiga cikin da shiga to an kace duk shugaban da ya zo musulmi ba shugaban da ba musulmi da ake so inda suke musulman su wane ne fara wane ne ya ce shi zai halin kiristanci wannan magana ba zai ba za ta taba yiwa ba har abada har abada ما هذا الله بلابا هو الذي خلقكم فمنكم ومنكم مؤمن أنا أقول لك هذا ما هو في شك مما نزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق سوى نيني فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك سوى كنا سوى نيني ما يقول لك معنى القران كيف ذات مثلا ابو يهودا ابو يهودا ابو كذا كذا هكذا a abin da ma zai zo baya nan shine musulmai shine za su ba sana dan ake karfin tashi ake kafin a tsaka ta kiyama Allah zai aiko iska ta tsakkan iska ta jinni iska ta dauke ran dukkan muni فأنا أبا الأشرار ولا تقوم الساعة إلا على أشرار لا تقوم القيامة حتى لا يبقى الأرض من يقول لا إله إلا الله والذين هم في هلاكهم يقول ما يتمي والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم الاعلى شوغا بدك تاكو غم نكو من السادة ما تقوى ذاك ذو اي سيزا ذاك بكاة ذاك اي سيزا ذاك اي سيزا ar kowa za ta zo ne ta za a ta ko kuma za a ta aiki za a ta ko kuma duniya ko ne ta zo lafiya ta kuma lafiya matar ta kace addini ya ana ce ga baya ga baya ga shi ne wanda ne ne ko حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير مؤمنين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون فعلنا في والذين والذين في ساعة دورة والذين هم على صلواتهم يحافظون ما تسكي يا يسلم كان في أولئك هم الوارثون الذين يرثون الكتاب فيها خالدون سؤال ذلك in ka shiga wani abu daban kuma Allah sai ya tabbata ya maka tsari ko Allah ya tsaya da kai in ka ya maka tsari dole za ka za ka sha wahala za ka sha azaba jaza'an lima kan ko al-imam al-adil shugaba adil limami adil ke ko shugaba adil ke ko limami adili ke saboda muhimmanci su da aka fara matukan aka rasa limami adili shugaba adili ba yadda za a yi rayuwa don an ce idza kana rabbul baiti bi ضاربا فالشيبة أهل البيت كلهم الرقص لما يكون جدا مثلا mutane gida zai zama mai masu rawa idan kana rabbul baiti bi kutti bari fa shi matu ahlul baiti kullihim ar-rabb dai mana ku gaban gida gaban gida ku gaban kasa kanki kada ka dake yana ka dake yana aiki yana abin da yake yana duk wanda suke karar suke gare kauyen gida koya ai rawa dan daga kira sai rawa ko al-imam al-adil وشاب نشأ في نشأ في عبادة الله وفي ورد في عبادة الله ده مدى ثورة مدى شيئا متدورة وإن تحتاج أكسب موتر أنا ما جاء دورة متدورة متدورة أنا بس متكاول من ضمير المذكر كرجل في تكاول تاو تاني ده ما نجينا بعد ما كاتب كاتب المدينة متى kuma matashiya wa'anda suke addinin Allah ta ne sun in ci a cikin ibadar Allah a cikin ba addinin Allah ibadar Allah yayi sana'a yayi kasuwanci yayi aiki gwamnati yayi karantarwa yayi komai addinin Allah ne komai sa ya zama ibada kenan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bi dhalika umirtu wa ana awwalul muslimin sa'annan na ورجل قلبه معلق في المساجد fil masajid da ورجل قلبه معلق في المساجد بيت ورجل ملازم للمسجد الصحيح لكن كل شيء الذي يجب ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان هيا على الصلاة هيا على الصلاة كنا عند معروف عنده عين صلاة أنا كما هنا كلا كسبي حكومة صلاة ينا هذا سنة هذا اللي صلاة مثلا جيس لا يصير صلاة يسمع قلبه معلق في المصلي بعد يا صلاة هنا بجيس مثلا صلاة كنا لا أكبا هنا بجيس صلاة كنا أبهر هنا مثلا كنا جاز هنا مثلا كنا مغرب هنا مثلا كنا يا لك هاي جيس كسبي sai na dia wani halin sun sauka shi hala yau gobe jin gadi dia sai ce ki wannan wani dia ko waye ke daukar nauyinsa aka ce wansa ko dan wuta sai ce akuhu a abadu ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله ده متى يجي تسيب القول في جولة تبعد الله فارجو في هذا الصياء كوكو جيد الصياء كوكو كبير الصياء كوكو كرم الصياء كوكو الصياء كوكو الاسمان الثاني ده الله أفل ده آه، حتى في جنان كوكو زنا تكتونا كوكو لك الله كوكو لك أكل جسنا كنا قول جولة تقليل الله اجتمع عليه وتفرق عليه هكا هذا كبير الله يقول أبو ونسيح ولا أبني حتى كبير الله إنما اتخذت من دون الله أوصالا مودة بينهم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يفوق بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومعكم لكم النار أي سياسة كل يوم سياسة مثلا كون الجورة كون الجورة لو كيف أدن أنا وأن سياسة وأن كوية إنت حالك سامسة إلا الله حرم سامسة إنت حالك سامسة حرم سامسة إلا الله حالك سامسة يكون بوتي سامسة بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله قالوا ما نعبدهم إذا تأيك أقول تسامن سوى شيء بسيما الله شيء بعض حالة أبوك وعدين الله حرم تأبو حالك إذا شيء حقه هيكم فارو بعض حرم تأبوك وعدين الله إذا شيء كم فارو سيما الله شيء تلك عبادة ما تلك تلك نيك ما هي تلك نيك تلك نيك شيهم كنيك ما لم ينك نيك سياسة كبرون كنيك سياسة كتك وين جير كتك دك وجد حالك جامع عدين الله حرم تأبو حالك تأبو ko ya haramta ma inda Allah halatta ta haramta ta bautata masa bi misali Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sifa ta gaba wa rajulun da'atkum ra'atun zatu mansibin wa jamali da mutumin da mace kyakkyawa yar wacce dan wani yar wani dan wani ga dukiya ga daraja ga menene sai malamai suka ba wannan kalma fassara guda biyu don ka ce mace kyakkyawa mai mulki mai dukiya yar sananne son kowa kin wanda rasa kace yanzu ya aure ta yace a a ni ina tsoron Allah sai ki karfi na ina aure ki bazan samu dama daman bautawa Allah ba sai ka hakura don ka ce a a fassara da kace dajewa shine mutumin da ba shi da hali yana bukata mace kyakkyawa mai daraja mai daukaka da komai da komai kace zo kai fatikan da ne in ni a kafin ba wannan matsayi ne sai bayan Allah ɗaya ɗaya ke iya yi. Ƙwarai ko? فقالت إني أخاف الله saboda wannan karfi hali ne akan wannan matsayi ranar lahira sai ana a kira waye ana kallon shi ba a san me yayi ba ba limamin ruwa bane ba ana ramu bane ba ma malamin tafsiri bane ba malamin kaza yaya aka ce a kira shi a kira shi a sa shi inuwar Allah wala ke sai bijin girma ma wasu me ya faru a yayin da yake cikin duniya ya shiga cikin wani halin bukata na kuɗi kuma abubuwa su hadu sai suna yake ni a kafin ومحل الشاهد فينا ورجل تصدق بالسرقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما a شماله هذا هذه القطعة مقلوبة لو متمن بصدقة saboda tsananin tsantsai ne da kiyayewa da ya ɗauka da hannun dama ya bayar ya mika hannun hagu ma da ya san me ake ci ba mun gane ku ya sa kuɗin cikin amur a kai mu a bamu mu akan lamba akan lamba ɗin da yana karba ya ce a sa musu miliyan ko ko miliyan biyar kai shi ne ya ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه كما كنا بي الله yana kallon talabijin ko yana jin labari yana kallon labarai yana jin labarai ya ga yadda arna yadda ya ga yadda azzalimai suke kashe musulmai yake Allah ya isa ya ga yana ta roƙon Allah ya Allah ka kaskata shugaban ƙasar Amurka ya Allah ka wulakanta da shugaban ƙasar India yana ta yana ta roƙon Allah ne ko in yanzu da awa yana ta roƙon Allah kwalla na gaba saboda yana jin zafin ana cikin da musulmai ana jin zafin ana cikin musulmi Allah wanda ke tafiya na kira sai ce a kirawa ne ana zaune kowa na ɗaga kuɗa an yi haka sai kirawa ne a kaza a ce a ba kai bane halai me zama za ki da ya kace wala a ce a dauko shi a sa shi inuwar Allah madaukakin sarki shi yau la zilla illa zilla ranan babu wata inuwa da mutum zai kare kansa inuwar Allah wannan inuwa ta Allah sai wani da wani da wani sai mu tsaba masan zuciyar mu a cikin dare yana karatun alkur'ani sai yana taro Allah ya tuna cin ya ce abin da ake kaskanci wulakacin da ake musulmai ya tsani Amerika ya kisa ya tsani Ingila ya shugaban kasar Ingila ya kifa ya taro ko Allah ya Allah mara kin sarki za su koma karkashin Allah ka wulakacin da su yana kira Allah yana kira Allah har kwalla ya zo masa har awa ya zo masa sai daga addu'ar da take tsakani da Allah saboda Allah ne sai ga Allah ya aiko musu iska a sahara da kura da wahal da su abin ba da Allah bai ya azaba da Allah na yi azaba da ruwan sama Allah na yi azaba da girgije Allah na yi azaba da kura da guguwa Allah na yi azaba da girgiza kasa, Allah na iya zai ka tsoro a abin da ake so kai dai ba ruwanka ba za ka iya siya ba ba za ka ba da kuɗin ka ba karen ka jin ba daɗi ga tsani waɗanda suke wannan zalunci ka tsani ka tun daga baka har zuci kai ta roƙon Allah da'ima ka sai ka kalle tsakanin ka da Allah ya Allah mara cikin sarki wannan azzaliman da ka ganga za musulmai a duniya Allah kai ne maganin su Allah kai za ka yi masu Allah ka tsara wani musulmai Allah ka karkantar da su Allah ka wulakantar da su Allah kai kana faɗa tsakanin ka da Allah ba wanda ke jin ka wallahi zubo maka hawaye zubo maka saboda kana tausaya ma musulmi da musulunci sai ka ga ranar Allah ce wannan bawa na waliyin na waliyin ne kuma ne wannan waliyin Allah amma duniya ku ba sani ba zuciyar da tsakaninka da Allah a dauko shi a sa cikin wasu Allah wa'annan sune sifofi guda nawa sab'atu sifofi guda ba Allah ya sa mu yin dubu ki wannan sifa wannan ki sifar da sifa wa duk Allah na da inda ke ranar lahira Allah ya sa mu cikin bayi amma ba dukkan wanne ne yake muhimmanci mu kalla mu gani al-imam al-adil shabun najahi fi ibadatillah matsawayi ne matashi kuma tashiya suka shigala da ibada amfani ina zai koma kansu zai koma rajulun kalbuhu ma Allah kun masajidi mutum zuciyar na masallaci yana ta sallah yana ta amfani ina zai koma wa rajulani tahabba billahi kama alayhi tafarraqa alayhi amfani ina zai koma su zai koma wa rajulun da'atum ra'atun zat mansibin wa jamali fa qala inni akhafu Allah wannan aikin da yake amfani ina zai koma kansa zai koma wa rajulun tasaddaqa abin da amfani ina zai koma kansa zai koma wa rajulun zakara Allah fa sabat aynahu amfani kansa zai koma Allah ya karba shi zai bada amma al imamul adil ba inuwa ce mutum nawa ne ke karkashin mulkinsa miliyan nawa an yi adalci kowa zai tsara kowa zai sanyi rai kowa zai kwanta gidansa lafiya ya tashi lafiya wanda zai hauro masa ma'ana kafin kiyar ci moriyar abin wa'ai ci ينقرض الامام هذا الله بارك في زمانه يكفي تقول ان كاي كاي كو جماعه تكو ان كل كان كذا من جماعه الامه في كان عند يعني اذا فاد كو فايده لا كاي ما تكفي كو كان بقى كما لا سمع كان فائده هو ان الله بابو يقول با ولا الله يرضى تلوث ان في هذا مريك دول يقول dole sai ya more kamar da muka buga misali hannun dama na da daraja ya da darajar hannun dama da komai ya dauki reza zai zai yanka farka hannun hagu ba ya mulki yanzu hagu wa yake jin daɗi hagu to da mulkin sa da daraja da saukaka an hagu zo karama to kure da zaka yi ta farko da da daɗi ba daɗi game da farko misali mai kuɗi yace zai gina gida ko zai sai mota ran da ka sai mota shi kenan sai ka nemo direba direba sai ka ba shi kuɗi kaza mai gidan mai ya samu mai ma talaka ka ya ga biya kuɗi sai zuwa sanyin magungunan kusa in kai a samu kai da ka san gudu su da tsari ne abin da kawo har Najeriya kenan duk kaucin wannan ta tsari mutum na kan mulki ya ta dukiyar kasa hannun kai iko kasa hannun kai kuma ka ce sai kan sake ai ba ko ka boye ina ka saba hankali nan kuma jira da yadda kuke sata kuma mutuwa yi gaskan ce zamu ko daukaka to ai man a duba mana a gani in ba ka son lada karin suna mana a duniya hmm. Allah ta sana yana yi kuma ya قال قرات على مالك عن خبير بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي سعيد الخدري او عن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبه حديث عبيد الله وقال ورجل معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه حتى يعود اليه gwamnati ta bace ka zauna masallacin sun sa kai ko kuma azhar Allah asar ana yin sallah an gama da je makanikan da kake yi baganai za ka je tanki kake sana'ar ka kai sana'ar ana kiran na asar ka dawo kai sallah ana idarwa in ba na fila ban na asar kai tasbihi ka gama salamu alaikum ko ma sana'ar ka ana kiran magarwa ka dawo haka za ka kai kalbuhu mu'allaq bil masajid باب بيان أن أفضل السرقة صدقة الصحيح الشهية إذا بيان لكيف يجي الصدقة لوك سنك السيد لا فيها كما جلزاء وذاك كما صورة لو بكين حكي صدقة حكي للدرجة أو بكى قرية ودخلنا amma bayan ta zauna ta koya kudin ka tuke ka kai ingila ka kai amurka ka haka rani ka sa ka yi komai baka ba talaka ba ka fitar da zakka baka taimaka ba baka ba an gina masallaci ko makaranta ko an gina rijiya ko an yi sulka da maguza ba ya ranga da likita yace a ka kamu da ciwon kare ka daina cin zani ka daina cin kaza mai fata ka daina cin kaza ka daina cin tuba ka daina duk cin abinci kake ka kudin ko ba su da amfani ko ko kai kiwo an ce ai yanzu dai rai hannun Allah ko lokaci kana iya mutuwa da shi kenan ko kan a dauka ba wani yan ba ba su ma me zaka قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل وأنا مسلم من جمع الله صلى الله عليه وسلم فقال سيدي يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أعظم الصدقة في درجة أو وجه الله na ɗauki rigar sabuwa na baya hular tana da sabantarta na baya ko sai yi rigar ta zama ma aiki ne wajen nama na sa wannan rigar sa'annan na ɗauka na baya wanda ya ɗauka sabuwar riga baya ta ɗauka sabuwar a kamfar ta bayar ko sabon ɗan kwali ko hula ta bayar ya fi daraja wanda ya ɗauka ma rigar ta tsufa ba zai iya bayar dukkan zan bayar ba haka ba ne ba ma wani ne fi daraja don ya ce hatta sun fi ƙuli ma duk dan kai ma baka son Allah zai baka lada ya baka ita kuma ya baka mai mai ya ko أي شركة أعظم قال أن تصدق وأنت صحيح شريف تبارك لك الدنيا كان دافع شفيق كان جنبافل أبوار قدك تحت الفقرة كان دون تلوث وتعمل بقناة مثلا كما فاتن تسمى وداتا ولا تمهل ولا تمهل ترك الجنس حتى إذا بلغت الحلقومة har sai rai ya kusa yin abin ya kusa yin harisa an kusa rashin lafiya an je ingila bai ba an je jidda bai ba an dawo najeriya an yi rukiya bai ba an yi maganin gargajiya duk bai ba kowa haka ce to yanzu dai al'amarin ka hannun allah yake mai yiwa ne kuma wani lokaci sa'an nan ka ce ni ne kaza wa ni ne kaza ala wa kad kana ni ne kaza ba za ce ne ke nan kai a lokacin da zaka bayar kana son kuɗin zaka yi zuwa nema ka san dadin kuɗi zaka yi tauna kiliki in ka samu kafan barka zaka canja a baka ka ji daɗi ka jafara kana jin daɗin wannan da sai a shi ma sai jafara ya ji daɗi amma sai da kashi daɗin ka kai likita ya ce ga zama za ka so kai kashi mai fata ci ya zuma karkashi da dino duk wani abu mai daɗi wai ci shi kenan kana kallon dukiyar kenan hakuran kuma ya kayi kiliki ma ba za ka sai ka sa ido kana kan فأنا والي كذا أبا والي كذا أبا والي كذا وقد كان لفلان كذا هذا من الله يتكلم قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن ابي زهاء عن ابي هريره قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اي الصدقه اعظم اجرا فقال اما وابيك لتنبأنه انت صدق وانت صحيح صحيح تخشى الفقر وتعمل البقاء to can yake wata amul hina na yake wata amul baqa'a kana turun talauci kuma kana ganin sauran rayuwa shekara cin da bakwai arba'in da biyar sittin amma sai da aka yi saba'in da biyar shidda an shiga tamanin lokacin da komai ba ya maka dadi a duniya matar kama sai ya ka da kawai kai iya yawo da ke da kadkana abinci duk abin da aka kawo maka za ka yi za ka sa asara abincin da aka kawo ka ɗauki kai ka sa baki lokacin zuciya النفس تحن الى خالقها الى بارئها duk wayannan ba za ka biya mata bukata ba sai ibada sai tasbihi sai nafila sai karatun alqur'ani sune bizar arwaha bin rubutu ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان قال حدثنا أبو كامل بن الجهدري قال حدثنا عبد الواحد عبد الواحد قال حدثنا عمر بن الخطاب بهذا الإسناد نهى عن جرير غير أنه قال أي الصلاة أفضل باب بيان أن اليد الأولى عليا خير من اليد السفلى بيان مسألة في حل التي باير واتفق الخير لأن التي وأن اليد العليا هي الملبسة وأن السفلى هي الآخذة يد العليا إذا كان باير وأن التي باير وأن التي كربخ السفلى هي الآخذة قال حدثنا أبو سعيد بن سعيد عن مالك بن انس بما قرئ عليه عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقه والتعفف عن المساله كما قال لنا مكانا الصدقه تكامل وحسن الوقوف sai يا خير من min al عن الذي hannun يا ke عن الذي كفى واليد العليا والنين هل لك سما سما ذا لك المنفقه تتكير هل لك كيروا هل لك بايروا والسفلى السائله كتكتكتن هنوفا شيء هل لك هو اباني اباني اباني قال وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم واحمد بن عبده جميعا عن يحيى القطان قال ابن بشار حدثنا يحيى قال حدثنا عمرو بن عثمان قال سمعت موسى بن طلحه يحدث ان هشام بن حزام حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افضل الصدقه او خير الصدقه عن ظهر الزنا هي الصدقه ولا كما كانت وداته معناها ما كان وداته واليد العليا خير من اليد السفلى وابدا بمن تعود كفاره لو ولدك في اوكا لو ينفع su wane ne kake daukar nauyi su wajibi ne aka ɗauki nauyi su wane ne ha ma'ana matarka da ƴaƴanka da ba su girma sun balaga ba ko da iyayenka ba su da haji ba wajibi ne ka tura su ba haka ce ka fara da su ma'ana matarka ta tura su da ƴaƴanka da iyayenka mahaifiyarka koshi ta wadata mahaifinka mai hali ya ce koshi ya wadata sannan a je ka ji abokanka ko a je wata ko bakin titi a sau tsere a sau balangu a je shani sanar a je a yi kenan ka burge kenan amma ka dan burgewa ka wadatar da su matar ka tana nan da za ka fita gida ka da kwanon masara ka dora tsera a kiman a kai shi kenan sa'an ka je bakin titi ka je a je a kawo abinci ana burgewa a tafa a yi mene ka yi aikin banza a kenan eh. ko mahaifiyar ko mahaifiyar suna nan suna wahala ba abin za su sai da kyar sannan kai ne mai manyan motoci kai ne mai muriguna ba tsada a je a zauna a zan dalli yan matasa an samu samun kuɗi a zauna baki titi ko ko a je baki kasuwa ko a je hotel ko a je jin daɗi aikin banza da wasu sai ma mahaifiyar ta wadatu mahaifinka ya wadatu matar ka ji daɗi ta samu abinci lafiyayye ta samu kifa gwargwaron daraja ta ta samu mazauni yadda ya dace da yi walwala hankali da kwanta sa'annan ka kawai ne ka je abokan ka abinci ku yi lauka da haka kai amma kasar da kuka hana su ka zo kana ba ka ka yi aikin banza ba za ka samu lada ba a nan da kai ya kai sa'annan can kuma da kana ka samu laifi can da ka hana su ka samu laifi nan da ka zo ka kira ba ka da lada to me rayuwa ka ta zama إيه؟ ذلك قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر بن الناقد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروه بن زبير وسعيد عن حكيم بن هبام قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاني اكل من ذلك لا وكمل الله سيباني ثم سألته فأعطاني سأل النبي من الله سيسا يباني ثم سألته فأعطاني لساكر كسر أخو سيباني بابا أخرى؟ تقول سألنا لكم الله إن هذا المال حضرة حلوة ولا جنجا بدا كتيجي كارو كنا بار كارو كنا بار كارو كنا بار ولا جنجا بدا كني كوري دو كوري شرمي شر مي وكني أقوي داتي بني فمن أخذه بسيد نفسه بورك له فيه wanda ya karba aka ba shi da daɗin rai da jin daɗi ba takurawa ba sai Allah ya sa ma barka wa man akhadahu bi israfi nafsi lam yubarak lahu fi wanda ya tsare yi tsammani ya takura mutane abani abani ko shi ba zai tawadatuwa ba to ba zai tawadatuwa ba hajjaba duniya a duk abin da aka ba Allah ya ta albarka ba وكان الذي يأكل ولا يشبه لازم كما هو اللي يكون أبيت بايا كوشي واليد العليا خير من اليد السفلى هذا من قال الله سيد أكو كاي بايا فاني ما طلعت قول من جرى كذي كذي كذي كذي أما بقول أن ليس صحيح من الجدات إما أكو بما أكو من الجدات ما حق أبدا جد جد كذا فتارة أما هي اللي باجي بني راك الجدات ولا راك تبغى ولا تبغى ولا حدثنا نصر بن علي بن جهاد بن يوسف وزهير بن حرب وعبد بن حميد قالوا حدثنا عمرو بن يونس قال حدثنا إكرمة بن عمار قال حدثنا شداد قال سمعت أبا أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم يا خير الأدب إنك إن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك إذا يا أدم أبن أبنك جد جد كسامه سوى لا شيء كبير مقاتلك أبنك يا رب الصبايا لك مسألة abin da rabon ka ajiye kuma za ka ce sharrun da wala tulamu ala tafadi ba za a zarge ka akan dukiyar da wani dukiyar da wani dukiyar ba ka da kuɗi da yawa wannan da ke yanzu ba ka da kuɗi da yawa sai وابدأ بمن تقول كفارة أنك كيف تلوين واليد العليا خير من اليد السفلى يا كما الله صلى الله عليه وسلم أبدا ما الله كيف تلوين سورة مثلا fala ta sanan abu kafin mu gama kafin mu kara kawan nan hadisan waɗanda aka kira sunan su wancan fati aka ce an wakilta su su tara madarar hadisi kudin gina makarantar masallaci ko da abin da aka baka duk wanda ya baka ka nemi wani ɗan ko takarda ka zana da lambobi rana kaza wane wane ya kawo kuɗi kaza duk abin da aka baka sai ka zana da kai wani da ke baya a ambaci sunansa duk da shi ne sai ka ce wani bawan Allah to abin da aka samu sai in an gawo duk kowa sai a rubuta da shi a bayi akwai rikici da aka yi na musamman ba wani da aka yi da aka yi na musamman haka ta karbi ta karbi a gawo sai a zana shi a baka ka je ka bi lambobin kowa a ba a ba kowa kuma kowa ya karbi shi da haji mun gane ko waɗanda aka aka wace ta su tsara ba wanda kuma zai kai kayan aiki kowa ya san wajen aiki in ka je za ka samu wanda ke kula da gine-ginen wajen ko ma'aikata sai ka ajiye in akwai shi kenan babu shi sai ka rubuta takarda sunan ka kaza kaza ka kawo abubuwa kaza kaza kaza in ba ka san sunan ka rike wani bawan Allah ana sa sunan ka saboda a shigar da shi a cikin lissafi ya zama raka ko an bai abin da aka faɗa eh. ba ka ga mun zama ji abin da ya tsoraka bayar ko eh, kar da ko ba ka ka bayar a gina aikin Allah ko باب النهي عن المسألة babin اللي يقول na أنا ana برا أنا kana لم dan قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا زيد بن الخبابي قال اخبرني معاويه بن صالح قال حدثني ربيعه بن يزيد الدمشقي عن عبد الله بن عامر بن يحصبي يحصبي قال سمعت معاويه يقول ناجي معاويه دم ابي إسلامنا فدرسوا اياكم واحاديث ahir ka shaidan kokorin ka dawo hadisai sai dai hadisan da kuma zamanin sai na Umar saboda zamanin sai Umar yana tsanantawa sai an tabbatar da mutum ya isa hadisan ya inganta ya tabbata illa hadisan kana fi ahadi Umar fa inna Umar kana yusibu an-nasa billahi azza wa jalla yana tsoratar da mutane kai tsoron Allah fa duk abin da zaka faɗa cikin Allah ba ka tabbatar da cewa haka ne sami rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa yaqulu معاوية الناجم أنزل الله صلى الله عليه وسلم إلى فدرسه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين duk wanda Allah ya nufe da alheri sai ya sa masa ilimin addini sai kan kana son zuwa makaranta kana son ka ji tafsiri kana son ka ji hadisi kana son ka ji fiqh kana son ka san menene hukuncin azumi kana son ka ji menene hukuncin tsaki kana son ka ji menene hukuncin kaza to alama ce ta Allah yana son ka da alheri manzo Allah bai ce man yuridillahu bi khairan yusibi lahu manzo Allah bai ce duk wanda Allah ba kudi da yawa ya rubuta alheri ko duk wanda Allah ba mulki ya rubuta alheri alaman cewa Allah yana nufin ka da alheri Ka ga da'ir ka damu da sanin addinin ka menene mutunci kaza me ke baka kaza yaya kaza za a yi kaza da ake karantar da addinin Allah littafin Allah da sunnar manzo Allah kana nan kana jin ko a baya kake a baya kake ko kusa kake kana jin ne Allah da manzo suka faɗa yufaqihu fi addini, alama ce take wallahi na nufin ka da alheri قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا زيد بن الخضابي قال اخبرني معاويه بن صالح قال حدثني ربيعه بن يزيد الدمشقي عن عبد الله بن عامر بن يحصدي يحصدي قال سمعت معاويه يقول ناس معاويه دم ابي سفيان انا بدات اياكم واحاديث أخير تشهد وكل قرية تتوى حديثي سيدي حديثي لك في من سيدنا عمر سبب من سيدنا عمر هنا سنن شعوى في أن تبتت من سياء فحديث السياء إذا سياء تبتت إلا حديثا كان في أهل عمر فإن عمر كان يصيب الناس بالله عز وجل هنا سورة المثالي كي سورة الله فجاء بالله فلا من الله فلا تثبت بسوى هذا منه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول معاوية الناجم أن الله صلى الله عليه وسلم إلى فدرسها من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين هو نعم. wanda الله ya الخير shi da علم الدين. sai kan kana son zuwa makaranta kana son ka ji tafsiri kana son ka ji hadisi kana son ka ji fiqh kana son ka san menene hukuncin azumi kana son ka ji menene hukuncin tsaki kana son ka ji menene hukuncin kaza to alama ce Allah yana son ka da alkhairi manzo Allah bai ce man yuridillahu bihi khairan يعطيه المال والكثير manzo Allah bai ce duk wanda Allah ba kudi da yawa ya nufi da alkhairi ko duk wanda Allah ba mulki ya nufi da alkhairi alaman cewa Allah yana nufi da alkhairi a ga da'iman ka mu da sanin addinin ka menene hukunci kaza me ki fata kaza ya kaza za a yi kaza inda ake karantar da addinin Allah littafin Allah da sunan manzo Allah kana nan kana ji ko a baya kake a baya kake ko kusa kake kana ji ne Allah da manzo ka faɗa yusuf ko ko addini alama ce ta cewa Allah yana nufi da alkhairi وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتي ما جئت من الله صلى الله عليه وسلم من افضل سوى انما انا خازن من قال عيني قاتل من ربا والي من اجي والي من سارة والي امانة اكبالي فمن اعطيته عن طيب نفس فيبارك له ويبارك له فيه دو وين ده ايه بولا باي اكن سر رينا اكن سر دوك يارا وفي الله يسام انسان في البركة ومن اعطيته عن مسألة وشرك وين ده كمان باي اكن يا ساقرا يا زيا وسايا يا سارا يا ساقرا يا جنة ذا لا لو كان باي بعد ذات رينا با كان كالذي يأكل ولا يأكل جميع كده بوك مو وين ده كده عليك باي جاء ابن ذا باك المجي يختار في سارا نوا بزيه كبه ولا تواه بزيه كبه كذي بزيه كبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عن عمرو عن واجب بن منبه عن اخيه حمام عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جعل الله صلى الله عليه لا تلحقوا في المسألة kada ku nace a cikin roko ku nace ku roka ku roka ka bar roko ya zama maka aiki kai hakuri kai maka jajirce ba za ka cikin masu ya kama da aikin

فتخرج له مسألته مني شيئا روكون بحي يسال له هو الأبدول نباتا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته ألا بدي سانا على بكا في أبي من ذا الله كيران الذي يقول أن يسمي البركة يباتا إيش يقول كيف كناسي كمتا يباتا بعد ذات ريبا إيه نادا يقول أن يباتا قال حدثنا الله بن عمر المكي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال حدثني وهب بن منبه ودخلت عليه في داره سمعاء فاطعمني من جوزة في داره عن اخيه قال سمعت معاويه بن ابي سفيان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر مثله قال وحدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا بن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت معاوية ابن أبي سفيان ابن أبي سفيان وهو يكتب يقول سماج معاوية بن أبي سفيان ينا خطبة هنا بالسواء إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني ناجي من ظن الله صلى الله عليه وسلم هنا بالسواء من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قادم ويؤتي الله من ظن الله man yuri Allah bi sabr duk wanda Allah ya yi da alkhairi yufaqihu fi din sai ilmantar da shi ilimin addini yace inna ma ana qasim manzo Allah sai ai ni kawai mai rabo ne ba na azurtawa Allah shi ke azurtawa duk wanda Allah ya azurta shi zan kai in baji wanda Allah bai azurta shi ba zan dauko in baji ba inna ma ana qasim wa yu'ti Allah wa fi riwayatin wallahu wal mu'ti wa la tazalu hadhihi al ummati ala khairin hatta atana bi amri لا يضرهم من خالفهم ولا من تزاكف حتى يأتي الله بأمره من يريد الله خيرا يفكره في الدين إنما أداة حكم مسألته مين ربا واني مين ربوني الله يكي أبو الدعوة أكيد الله يكي أبو الدعوة wane ne an razzaku Allah ke sa duk sa'an da kaje wajen wani mamacin kana roƙon shi baka arziki duk sa'an da kaje wajen in kan kudu cewa wani malami ko wani naka sai azurta ka shi kenan kai ne ka ba shi sifa kenan shi Allah in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake afdalul khalqi yace inna ma ana qatilun wallahu yu'ti Allah yake bayarwa ni rabawa nake rabo nake wanda Allah ya raba ya ba yace ya azurta shi kenan ka gura baki wanda Allah ya azurta shi kenan ka gura baki wane ne an razzaku Allah Allah Allah ma jina tana alaihi wa alihi wa alihi وتول ما جنت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يرضى عليك انه لا يحب من واليت ولا يحب من عليك تبارك ربنا وتعالى اللهم اغفر لنا من خشيتك كما تقول من بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومجدنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا اكبر علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسلام